a tattauna da kwamishinan 'yan sanda na jihar bauchi umar mamman sanda a wayar tarho ya tabbatar da abkuwar lamarin inda ya ce ana bincike don gano mutanen da suka aikata kisan kan sai dai a lokacin da ya aiko da wannan rahoto kwamishinan ya ce ba a kai ga kama kowa ba gaskiya muna bincike har yanzu amma na san sun kashe mutum uku a ƙauyuka guda biyu kuma sun ji wa mutane kamar su biyar a gaskiyancin magana muna nan muna kai bincike ba wani abin da muka gano wanda zai nuna mana su waye da waya amma muna kai insha Allah kuma za mu ci musu a dai hannun kuma shugaban karamar hukumar ningi mahmuda hassan tabla ya ce maharan sun kawo hari ne kan wasu mashina har wajen goma a kan wani attajiri amma kuma ba su same shi ba sai suka buɗe wuta a kan mai gadin gidansa da wasu mutanen guda biyu suka aika da su lahira Okay. hakika wannan jami'an tsaro sun bani wannan rahoton kuma tuni muka kira dukkan sassu bangare na jami'an tsaro na yadda za a bullo abin kuma alhamdulillah joint tax force joint tax force sun shiga uh, anti kidnapping squad mm. duka sun shiga dazukan amma dai har da dare muna waya da bidiyon mura yana faɗa mun ba a kama kowa ba kuma ba a sami wani labarin su ba mm. amma dai lallai tun da su ci gaba da yin aiki ka'in da na'in mm. har mahmuda hassan tabla kenan da karin bayani dangane da harin da aka kai ƙauyen yada gungume da limi a karamar hukumar ningi abdulwahab muhammad muda amurka daga bauchi a najeriya